saboda haka shi ne dalilin da ya sa tun da babu wani abu da za mu iya yi ana kame mu to bari mu bari ita gwamnati mun bi umarninta mun bar aikin sai lokacin da ta neme mu sannan in an ba mu dama sai mu zo mu ci gaba da aiki insha Allah. A yawanci gwamnatoci kayan su yanke wani ƙorari ko su sa wata doka akwai dalilin da zai sa dole suke sanya dokan. A lokacin da sun haɗu da kwamishinan tsaro da lamarin cikin gida na jihar zamfara me ya bayyana muku a matsayin dalilin da yasa an ka dakatar da yan burodi a ko yasa an ka dakatar da an ka hana ku tallar burodi a motoci da babura to mu gaskiya babu wani bayani wanda ya mana asali ma ya yi mana bayani cewa to sai shi ba zuwa wuri ne ma sai an nemi izini mm. to daga ƙarshe dai babu dai wani abu abin da ya ce mana mu bari har zuwa nan da sati guda zai neme mu gaskiya mun ruhe mun yadda da talauci da rashin abin da za mu ci da yaranmu da kowa za mu ruhe mu haƙuri sai da Allah ya sa ita gwamnati ta yi magana. Kuri an ka hana ka talla in ka hita a kame to shin mi wani zaɓi gare ka ba mu da wani zaɓi tunda an hana mu mun hita a kame to shin wani zaɓi gare mu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 babu burodi domin akwai ainihin doka da gwamnati ta kafa wanda ta ce ba a tallar burodi da mashin ba a yi da mota hmm. to bisa ga wannan sai muka ga cewa tun da waɗanda su dai ne abubuwan da muka iya ɗauka biredi mu tafi da su a kai ma al'umma to kuma an ce gwamnati ta ce ba a yi sai muka to bari mu ma mu bi umarnin gwamnati mu bar aikin tunda su dai ne muke amfani da su sai muka umarnin gwamnati muka ce tuma mun aje aikin nan a sai lokacin da gwamnati ce ta ba mu dama mu yi sannan mu yi wannan shine dalili yawanci idan gwamnatoci za su zartar da wani kudiri sukan tuntuɓi masu ruwa da tsaki kan wannan al'amarin a matsayin ku na masu sana'a kai da burodi ko ci masu sana'a yin burodi masu gidajen burodi a lokacin da gwamnatin zamfara za ta yanke wannan hukuncin a ku ba ba ba ta tuntuɓe ku ba domin kila ta ji bangaren ku da sha'anin yake to alhamdulillah gaskiya mu ma wannan sanarwar haka muka ji ta babu wanda ya tuntuɓe mu kawai dai mun ji an yi sanarwa ga dokar da aka kafa hmm. saboda haka shine muka ga cewa mu ma bari mu ba gwamnati goyon baya tun da a fahimtar mu dai biredin ne dai ba a da bukata shi yasa muka ce to za mu tsaya mu rufe gidajen burodin mu har sai lokacin da ita gwamnati ta neme mu muka zo muka zauna aka tattauna aka fahimci juna sannan eh, in ta ba da dama sannan sai mu je mu ci gaba a yawanci da wahala a ce gwamnati ta ɗauki mataki kai tsaye ba tare da kila samun wata mafita ba ma'ana za a ga mm. cewa eh, akan zo a samar da wata hanya da za a ce kila sai ka ji warori ka karɓi wata takarda shaida cewa gidan burodin ka kila sananne ne kuma ba ku aikata ba daidai ba kafin ku yi da burodi wannan musu ana yin haka to wannan gabat ba a bi muku wannan hanyar ba ne ku mu kwata-kwata babu wanda ya ce mana komi asali ma mu muka je wurin kwamishinan tsaro domin mu tattauna da shi akan matsalar amma daga ƙarshe babu dai wani magana wadda take takamammiya da muka samu daga wuri ne saboda haka tun da babu shi ya samu ka yi amfani da wannan dama muka ce to bari mu zo mu aji aiki tun da bamu da wani abu wanda za mu iya yi dole sai da waɗannan abubuwan da haka shi ya samu ka aji aiki kuma babu wata takamman kwata-kwata babu wani abu wanda aka neme mu aka yi muna magana aka yi mu dai sanarwar nan ita muka jiya kuma aka zo aka ci gaba da kama masu biredin mu duk mai mota da mai mashin ya heta sai a kame sai a tai a kai shi ofis yan civil defense ne yan sanda ne yan zarota yan wa a kullun kama su ake yi to idan za mu zo ai ta kama masu biredi ana kai ana ajewa ana ta to yaya za mu yi babu abin da za mu yi dole ne mu aje aikin nan wallahi saboda haka shine dalilin da yasa tun da babu wani abu da za mu iya yi ana kame mu to bari mu bari ita gwamnati mun bi umarninta mun bar aikin sai lokacin da ta neme mu sannan in an ba mu dama sai mu zo mu cigaba da aiki insha Allah. A yawanci gwamnatoci ka su yanke wani ƙuduri ko su sa wata doka akwai dalilin da zai sa dole suke sanya dokan. A lokacin da sun ka da kwamishinan tsaro da lamarin cin gida na jihar Zamfara. Me ya bayyana muku a matsayin dalilin da yasa an ka dakatar da yan burodi a ko ya sa an ka dakatar da Ah, an ta hana na burodi a motoci da babura to mu gaskiya babu wani bayani wanda ya mana asali ma ya bi mana bayani cewa to sai shi ba zuwa wuri ne ma sai an nemi izini mm. to daga ƙarshe dai babu dai wani abu abin da ya ce mana mu bari har zuwa nan da sati guda zai neme mu mm. to wannan shi kawai abin da ya ce mana babu wata magana wadda muka yi da shi mm. to ko yanzu ga eh. wannan mataki da kun ka ɗauka a kwana nawa kun ka bayar na cewa za ku dawo ku ci gaba da burodi a mu yanzu a babu wasu kwanaki wanda mun ka bayar a takamamme har sai in ita gwamnati ta neme mu ta ce mu zo mu zauna da ita a ci gaba ko kuma a tattauna in an kai karshe mun kai karshe da su to alhamdulillah wannan za mu iya ci gaba amma yanzu in dai ba gwamnati ta neme mu ba gaskiya mun ruhi mun yadda da talauci da rashin abin da za mu ci da yaranmu da kowa za mu ruhe mu yi haƙuri sai da Allah ya sa ita gwamnati ya magana. Mm. A yawancin al'ummar ta Zamfara suna zargin ku da cewa a son kuni ne ya sa kun ka bar wani saƙo kake da shi zuwa ga su. to me ason rai wanda gare je ya yi abinci ya sai ya samu abin da ya ci da iyali ne sannan kuma ga al'umma waɗanda suke aiki karkashi ne suna neman abincin da sun ka ci a karkashin shi to menene magana son rai a ciki kai da an ka hana ka aiki sori an ka hana ka talla in ka hita a kami to shin mi wani zaɓi gare ka ba mu da wani zaɓi tunda an hana mu mun hita a kame to shin wani zaɓi gare mu zaɓin da ya rage mana kawai shine mu aji aikin nan amma da an zauna da mu an tattauna an ce to ga matsaloli da ake fama da su matsalolin nan ana samun kaza da kaza da kaza a ɓangaren ku masu burodi saboda haka sai mu ba da shawarwarin da muka iya bayarwa mu ce to mu a matsayinmu na masu wannan sana'a ga na mu shawarwari sannan kuma a in muna da wasu dalilai sai mu bada to amma babu wanda ya tuntube mu tun ba tuntuɓe mu ba ba ce mana komi ba dokar ga kafa ta an kai kawai babu wanda saboda gwamnatocin da sun ka wuce in za su zo in wani dalili ya zo irin wannan akan neme mu masu burodi mu zo a tattauna a gaya mana ga matsala matsalolin nan mu tattauna tare da gwamnati mu mu ba da shawarwari wanda bangaren mu mu in mun ga wani abu mu kuma za mu sanar da gwamnati sai mu ba da waɗannan shawarwar duk abin da muka gani na ɓangaren mu ko za mu yi ƙoƙari mu sanar da gwamnati don a samu a yi nasara to amma wanga karon ba neme mu ba to abin da ba neme ka ba to ya za yi babu wanda ya neme mu to tun da ba neme mu babu abin da babu wani abu wanda za mu yi saboda haka wannan ya zama dole ne gare mu su al'umma su yi haƙuri babu wani zaɓi wallahi babu wani son rai ga cikin wanga al'amari su ba su sani ba ne wallahi da sun san kwantatawa da ake mun ai da ba su san da ba su tuhume mu da wannan zargi da suka yi da ba na cewa son rai to son rai na mi sana'a mu yi na abba mu muna sayawa muna yin sana'a mu muna sayawa to son rai in mun aje dan mi kuɗi fa za duk da ka yi aiki sai ka samu kuɗi duk ranar da ka yi aiki sai ka samu kuɗi kuma ka zo kai yadda ka aje aikin nan ka ce ka haƙura ai kaga kai ma ka cutu to saboda haka ba magana son rai nan an riga an kafa dokan nan ba tare da sanin mu ba ba kuma sanar da mu ba jami'an tsaro sun ci gaba da kama mu to ina za mu na, ya za mu yi babu yadda mu yi don babu inda za mu je mu kai burodin nan dole ba mu burodin nan da kawo nan mu mutu da shi dole mashin na ko mota suna abin daukar burodin ga to an ce ba a yi to ya za mu yi ba mu da wani zaɓi. baya mu aji mu saurara har gwamnati ta ba ta ba mu umarni mu in ta eh wannan shine kawai zaben mu to mai girma cewa muna goda da ka ba mu wannan dama mun ka tattauna da kai to ma Allah na gode ni ma